A jihar Niger jam'iyyun adawa ne suka ce su fa har yanzu ba su gani a ƙasa ba. Shugaban jam'iyyar Abga a jihar Niger Musa Aliyu Liman ya kira taron manema labarai inda ya bayyana rashin gamsuwarsu da kamun ludayin mulkin APC. Jama'an Niger sun san mun ba wannan gwamnati gudunmuwa goyon baya domin mu ma 'yan takara ne muka sauka dan canji da talaka suka yi tsammani su samu so abun bakin ciki ala nasiru har yanzu ban mu san inda gwamnati ce za ta dora kolbeti muka ce bari ruwan nan yayi nan ba akwai gyara hanyoyi da gwamnatin nan fata ce ta yi ko ba ku ga hanyoyin ba ku so mu ba mu gan su ba amma akwai eh, gyaran hanyoyi da tsohon gwamnati ta bari ana yi kuma lalle mun ga aikin sun ci gaba rabon taki ya zama a jam'iyyar APC kawai so in kai baka APC ba ka san ma yadda aka yi aka raba taki ba. To a bangaren PDP ma Mala Yahaya Ability mataimaki ne na musamman akan harkokin siyasa ga tsohon gwamna Dr. Ma'azu Babangida Aliyu. A jihar Maija mu har yanzu ba mu san da an yi canji ba har yau taimaka mu matasa Injiniya Muhammad Imam shine shugaban APC a jihar Niger. Ba wai muna so mu shiga wannan mulkin don dai a ce wai mu yi kaza mu yi kaza wai. Sai muka ɗauki project ɗinsu wanda suka kasa yi muna completing kama. Kun sake biyan wasu kuɗi ne a project ɗin nasu ba sun biya ba ne? Ba su biya kuɗi a soji ba saboda ba political will. To kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya mai da martani game da batun rabon takin. A'a wannan ba gaskiya ba. Ni da na ga complaint suka yawa ni ma na je wasu baka gwamnatin na je na gani da ido na yanzu akwai takin sosai wuri ba amma an raba. Talakawa na ci gaba da zaman jiran gani a ƙasa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Jama'a ko ka kawo kibiya dan gabiri ya hau kanya da ya tsotsi mai zaki ya jiya ya kaɗo baro yau zai ga tsiya domin akwai mu da mai tsani. Mu shugaba mu kaso malam aminu zamani.